za shi aljannan nan mu kenan Allah sa mu samu haka to wanda ke nuna cewa ashe bani adam ne ko ba bani adam bane bani adam ne ya juju wa majuj mabarnata ne sosai ga ta'addanci in suka shigo ma mutanen nan kauyen su suna kawo musu hari da sun kawo hari su kashe wanda za su kashe su kwashe dabbobin da za su kwashe ruwa in ya sa bakin shi ya kama ruwa bai fitarwa shi ruwan ya kare eh, ya juju ma to ana nan shi su shigo musu har shi su kyale su in suka yi kiwo suka tara dabbobi suka tara dukiya shi yasa ya jujo ma jujo amdrobes ne shi suka ce zalkarnai muna rokonka tun da kai sarki ne kana da karfi yi muna yanda za mu yi mu shiga tsakaninmu da ya jujo ma jujo shi ya ce sai suka ce shi aka zabi wayansu kwamiti suka je suka zauna da zulkarnai da aka zauna meeting abin da suka ja mu zulkarnai ne fahal naj'alu laka